وإلى ربك فرغب سورة الشرح wato don ta fara da alam na shara alam na shara laka sadaraka ashe ba mu buɗa ma ba wato maka buɗa shi ga karɓar gaskiya wa wada ana an ka wuzuraka abubuwan ka na lalurori da sun kai ma nauyi ba mu ture maka su ba Allah zai an ƙara baharaka wanda ya nawaye bayan ka wato lalurori na yau da gobe wa ana laka dhikraka ashe ba mu daukaka maka ambatonka ba to fa innahu ala usul yusra ka sani lalle tare da sanani akwai sauki duk abin da kaga yayi sanani ka sani akwai sauki kai inna ma ala usul yusra lalle tare da sananin nan to akwai wani usura kuma akwai wani yusra kuma wani sauki fa idza faragata in ka kare sallah fa sabai gyara zama ka kai kawafunka da kyau wa ila rabbika faragabe zuwa ga Allah ubangijinka kai ta fadai Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana so muka gobe in Allah ya kaddara mun kai lahiya mu sauki Qur'anin nan shi yasa kun ga? za mu fara karatu gobe in Allah ya kaddara mun kai lahiya insha Allah tun da wuri don mu sauke wannan sauka in Allah ya so gobe maka so mu sauke ta Allah shi ba mu gudun mawafi da taimako Allah ya gafarta mana Allah shi ya yi Ta yi mu yawa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa ala Muhammadu wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم sahbihi wasallam. Kun san duk da aka karatun Qur'ani aka sauki hadisi sun zo da yawa wanda suka nuna wato a rahamar Allah za ta sauko wurin nan. Saboda haka kowannen ku yi kokari ya tawo da wuri domin ya samu wannan alherin da muka karanta tare da ku.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 Allah muna roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badi a samawati wa ardi ya zan jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannai da ɗiya da iyali da zuriyarsu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka gafarta wa matayenmu matayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya musu Allah ka tausaya musu mara lahiya cikinsu Allah ka ba su lahiya Allah ka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu tsaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka gafarta musu mun roƙe ka Allah bai asu ma'aikatan sana Allah ka shirya mana su ko guda ka ka bari wanda baka shirya shi ba Allah don albarka sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su mun ka da albarka sunayenka dukkan su mai da hankalinsu da karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinin ka da kyawun Allah ka sa su rike addinin ka da kyawun Allah ka sa musu albarka Allah ka sa masu albarka Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka wake mana su Allah ka tsane mana su da albarka sunayenka Allah ka ba mu aljanna firdausi da ala ka kare mu daga azabobin wutarka muna roƙonka Allah bai asma'ika al-husna ka taimaka mana ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad